Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To a cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan umarnin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada yasa ke bude makarantu ga 'yan ajujuwan karshe na firamare kai da ma na sakandare a kasar domin shirin zana wato jarabawar kammala karatunsu da ke tafe cikin wannan wata. Hakan na zuwa ne bayan an shafe watanni hudu da suka yi a gida sakamakon annobar cutar COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin karin bayani. farko na shirin namu na yau. Wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta yi tattaki zuwa wata makarantar gwamnati a birni da kuma garin Jos don jin shiri da kuma ra'ayin ɗalibai da malamai har ma da na iyaye game da wannan mataki na sake buɗe makarantu a ƙasar. shamsiyya Bismillah. Madalla. To biyo bayan tarin shawarwari da tarurruka da ma'aikatar ilimi da kungiyar malamai ta ƙasa hada da kwamitin kota kwana na shugaba Muhammadu Buhari da ke sa ido a yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar suka yi. Makarantu da dama dai sun sake budewa don shirya ɗalibansu waɗanda ke ajujuwan ƙarshe kadai rubuta jarabawar fita dalilin haka yasa na yi tattaki zuwa makarantar gwamnati da ke jabi a abuja kuma makarantar green college da ke zaman kanta a birnin jos inda na zanta da shugabanni malamai dalibai har ma da iyaye game da wannan mataki na sake bude makarantu hajiya aishatu a bello shugaban makarantar gwamnati a jabi da ke abuja ta bayyana min cewa a shirye suke wajen takaita yaduwar wannan cuta ta covid-19 And we had a meeting with our teachers to prepare them psychologically and uh, mentally for this uh, reopening. As you are aware, as a human being, having relaxed for so many months, you know, uh, the mind will be so uh, relaxed that taking off again will be a problem. But however, as you know, mun da taro da malamanmu don shirya su ga tunkaran wannan yanayi da muka tsinci kanmu ciki duba da yadda aka sha hutu na tsawon watanni za a ɗin samu ƙalubale saboda sabon da aka yi ma duk da haka malamai suke faɗi tashi wajen ganin sun ba da gudumawa ga samun ilimin ɗalibai kuma mun kosa a dawo makaranta don haka a shirye muke kamar yadda yanzu haka muke wani taro na lalubo wasu hanyoyin takaita wannan masifa So I told them it's an emergency and we all have to walk around the clock. Gwamnatin Najeriya dai ta shimfiɗa matakai da sharaɗa ga makarantu bisanin ba su umarnin sake budewa. Shugaban makarantar Green College da ke zaman kanta a birnin Jos, Malam Raja Abdulyakin Balogun ya shaida wa muryar Amurka cewar sun gamsu da hakan. Ah, alhamdulillah mun gamsu karai inda yara lafiyansu ya fi muhimmanci. ya kamata mutum yana da cikakken lafiya kafin ya yi karatu kafin ya zama wani abu a kasan na so gamsu alhamdulillah to shin kuna amfana da wannan matakai na kariya da gwamnati ta shimfiɗa taimako da gwamnati take bayarwa wajen kare ɗalibai da ma malaman baki ɗaya? eh to na bangaren palliative ba mu tasa samu kokobo ba amma a cikin abun da ba amin muke da shi a cikin lin akan in fa za mu yaba wa masu makaranta inda sun yi kokari sun biya salari a kuma lokacin sallah sun ba da palliative don su rike teachers din ba mu taba samun tallafi daga gwamnati ba a cikin babu din don kishin da muke yi wa yaran mu don su samu ingantaccen ilimi muka ɗauka eh, tun da ka shiga za ka gan wasu abubuwan da na washing of hand da muka providing wa yara da nan sanitizer da komai a cikin babu ne muka je muka. Ganin wannan lokaci da aka buɗe makarantu ga 'yan ajin karshe za a iya cewa zai ba su damar cin jarabawan fita daga ajin karshe? Eh alhamdulillah zai ce lokacin da aka baya ɗin ya yi kware inda lokacin da yaran suna gida muna masu online lesson kafin ma mu je hutu corona ɗin sun kusan gama syllabus din su har 80% muna cikin last exam din su shine aka rufe kuma lokacin holiday ɗin muna sadu da su ta whatsapp mu ba su assignment su tura mana mu yi makin muna ta masu gargadi kuma alhamdulillah mu dai a nan green college muna ganin yaran ba za su kasa ba thomas sauraro abinda lokaci ya babu dama kenan a wannan mako amma idan allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu ji matasa don jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu shamsiya hamza da solomon abu da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam. da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Mai Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barka da sake kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. cikin shirin za mu sake duba batun fyaɗe da muka jingine a makonnin da suka gabata. Za mu yi nazarin matsalar daga mahangar addinin Kiristanci da Musulunci game da yadda hukunce-hukunce da kuma yanayin laifin ya kasance a addinan biyu da kuma mahangar masu kiwon lafiya mun tattauna da Malam Lawal Garba Giginyu daga Kano sai kuma Reverend Dr. David Kofi daga Jos sai Hajiya Saratu Garba Abdullahi ƙwararriyar ma'aikaciyar jiya mai nazarin digirin digirgir a nan Amurka. A yi sauraro lafiya. Yaya laifin fiyaɗe yake a musulunci? wata annoba ce ko kuma yana da cikin wasu abubuwa wanda suke dagula zamantakewar al'umma baki daya fyaɗe wani nau'i ne na mummunar zina wacce aka yi ta cikin karfa-karfa wanda laifinta ya fi na zina ya fi na luwaɗi ya fi na maɗugu saboda fin karfi da karfa-karfa da tilasti da kuma gallazawa da yake tattare da ita wanda wani lokacin ma har yakan haɗa da abin da ya shafi raunatawa ko kisa haka a mahangar shari'a hukuncin fyaɗe dole ya kasance yana da girma da muka kalle shi kuma a zamanance wani da zo a sashi na 357 na criminal code ya tabbatar da cewa ma'anar fyaɗe na nufin duk wani dabaru saduwa da matar da ba taka ba ba ta da amincewarta ba to wannan fyaɗe ne matukar yarda ta zama ta dole ce ko ta hanyar barazana ko ta kowace irin takurawa ce ko ta hanyar tsoratarwa ko ta hanyar coge ko walawala ko kuma ta hanyar abin da ya shafi wato wasu wani matar mata a wurin su ba ta wurin su ko ta hanyar su gobin tubar da kama satar kamar ciciniya a mijinta kai ko wani yanayi aka a matsayinka na Rebisha yaya aka yi muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi fyaɗe wanda ya zama kamar ruwan dare a kasanmu Najeriya. Babban damuwa ne wanda ya shafe mata kanana da manya bai maza ba ma mun duba ma har da tsofaffi maza da mata wannan abun ya fuskance su bai dade ba wanda mun ji labari wata kaka da shekaru tamanin matashi ne wanda ya yi matafiya mun ji kuma baba da kansa ya yi ma jaririyarsa mai watanai kawai ya dai ya zama babban damuwa wanda duk waɗansu masu tunani masu mutunci ya kamata mu yi magana game da wannan batu babban abin shine menene ya kawo mu ga wannan yanayi menene ya sa yanzu haka gaba ɗaya mutum da matarsa amma zai bar matarsa ya je yana ma wata fyade me ya sa mutum ba zai aure ba da ya daina wannan abun daga zuciya ne a matsayina na krista maganar ubangiji allah ya nuna mana a irmiriya sura goma sha bakwai aya tara cewa zuciya ta fi komi rikici cuta gareta. matuka wai zai san kanta wanda ya nuna cewa wannan damuwan daga zuciyar mutum ne. Yesu Kristi ya yi magana a Markus Sura bakwai a ashirin cewa kowane mugunta kowane zunubi da mutum yana aikatawa daga zuciya ne ya fita. Wanda ya nuna cewa idan zuciyar mutum yana cike da mugunta dole ya aikata mugunta. Idan zuciyar mutum ko kuma tunaninsa yana cike da alheri zai yi alheri. So idan mutum bai lura da zuciya ko kuma tunanin zuciyansa ba, to zai kai shi iri wanda bai kamata ya kai ba. wannan damuwan kwanan nan bai dade ba na ji ita minista na mata a nigeria wato dem pauline talen tana magana cewa a wannan lokacin da kule-kule domin coronavirus an tara mata dubu uku da dari shida wanda an yi masu fiyade to duk wani abu kamar haka idan ba a magance shi da wuri ba ba mu san inda za ta kai mu ba menene ya kawo mu ga haka waɗansu sun ce yanda 'yan mata suna sa kaya shine yana jarabce mazaje na yarda haka din yakan iya faru amma ita tsohuwa mai shekaru tamanin kuma menene ta yi wanda zai jarabce wani menene kuma jaririya mai wata shida ta yi wanda zai jarabce babanta har ya yi matafiya dai so mun ga abin ya fi tufafi ko da shike tufafi ma yana iya sa a yi haka din amma babban damun ya fi haka akwai abubuwan da muna yi a cikin iyali akwai abubuwan da gwamnati sun yi wanda ya karfafa waɗannan abubuwan. To ta yaya iyaye za su iya taimakawa matan da aka daɗe ana musu fyaɗe sun kasa faɗa don gudun tsangwama cikin al'umma. abubuwan da ya kamata iyaye su yi wa 'ya'yansu waɗanda aka yi wa faɗe ko kuma aka ci zarafinsu na hanyar amfani da su ta hanya wadda ba ta kamata ba shine misali da farko idan wannan al'amari ya faru ya kamata iyaye su tallafi 'ya'yan nasu su rungume su ma'ana su ƙara jinsu a jiki domin lokaci ne wannan lokacin da ya kamata a ce suna buƙatar kula daga waɗanda masoyansu na kusa kin ga kenan su ne iyayensu iyayen ya kamata su ƙara jinsu a jiki a wannan lokacin sannan kuma su nuna masu cewa wannan al'amari ya faru kuma ba laifinsu ba ne ba su ma sun shiga cikin tsautsayi ne na aika-aikar wa'yansu mutane marasa daraja saboda haka su riƙe su su tallafe su sannan kuma iyayen ya kasance kada su rika nuna yawan damuwa a gaban 'ya'yan nasu domin me idan suna nuna su kansu yawan damuwa damuwa a gaban 'ya'yan nasu su ma 'ya'yan damuwarsu za ta ƙari kenan sannan abu na gaba shine iyayen su tabbatar cewa sun yi ƙoƙari ta yanda za su iya wajen ganin cewa an ɗauki mataki akan abin da aka yi wa 'ya'yansa na daga cin zarafi misali idan ka aka yi masa fyaɗe iyayensa kuma suka nuna halin ko in kula suka yi baris da shi to wannan yana iya sa shi a cikin wani yanayi na ɓacin rai da kuma damuwa amma idan iyayen suka nuna lalle wannan ɗana mu yana da mahimmanci ko wani 'yata mu tana da mahimmanci za mu iya yin duk bakin ƙoƙarin mu wajen ganin cewa mun kwato mata haƙƙinta kuma ko mun kwato masa haƙƙinsa to shi ma wannan abin yana yakan iya taimakawa wajen kwantar da hankalin wanda aka yi wa fyaɗe din sannan kuma abu na gaba shine akwai yanayi na wanda muke da shi musamman a yanayin arewacin najeriya shine idan aka yi wa wani yaro ko yarinya fyaɗe sai iyaye suke ganin wannan wani abu ne na kunya wanda ya kamata a ce an rufe shi an yi rufa-rufa a kai kada ma wani ya ji to irin wayannan abubuwan an rufe shi din wani bai ji ba to amma me shi wanda aka yi wa abin ba an bar shi da ƙuna a cikin zuciyarsa an bar shi da wani rauni a cikin zuciyarsa wanda zai rayu da shi kuma har ya mutu da shi to ya kamata iyaye su sani cewa 'ya'yansu amana ne a wajen su kuma duk wani abu da zai cutar da 'ya'yansu ya kamata su tashi su yi hoɓɓasa wajen ganin cewa sun kwato wa 'ya'yansu 'yanci to matukar iyaye in suka yi wannan iyayen suka ja 'ya'yansu a jiki suka nuna wa 'ya'yansu soyayya suka nuna wa 'ya'yansu cewa sun tsaya tare da su a yayin da wani bala'i ya afku a gare su suka nuna masa cewa za su iya bin kowace irin hanya ta shari'a wajen ganin cewa an kwato masa su to hakan zai matukar sanyaya wa wanda aka yi fyaɗe rai kuma zai sa ya ji daɗi ya sanyaya zuciyarsa ya san cewa lalle ba wani abu ne wanda ya aikata wanda yake shi ne yake da laifi ba sai ya ga cewa wani abu ya ragu daga hukuncin da yake faruwa a cikin wani irin hukunci musulunci ya tanadar wa masu aikata fyaɗe? Shi fyaɗe a musulunci mummunan zina wanda ya zuna a shari'a ta tabbatar ya yi ta hanyar cikar shaidu da makamantarsu kuma waɗanda suka yi zina sun balaga domin ba hukunci ga wanda bai balaga ba kulala ɗari ɗari idan kuma suna da aure to hukuncin su kisa ne ta hanyar rajam wato jefewa wannan shine hukunci amma ba hukunci ne wanda bai balaga ba shi fyaɗe bayan hukuncin zina da za a yi ma wanda ya fyaɗe ɗin to zai bayar da sadaki a gurgudan matsayi da darajar yarinyar da yawan wannan fyaɗe matsayin gidansu matsayin ita yarinyar baiwar da ta da shi mai ilimi ce wata mai tsananin kyau ce wata mai daraja ce da to za a yi la'akari gaba daya a yi la'akari sai ya zai biya sadaki a gwargwadon matsayinta da dadarta bayan fa da za a yi masa kenan to wannan sadakin dole ya biya shi wannan kuma sadakin ba wai magana na aure ba ne yana da shi horo ne da hukunci sannan zai biya idan har ya kai ga mata rauni ko za ta yi wata jinya ko kuma za a yi kai ta likitoci su duba kwakwalwata da abin da za a yi na kula da ita har ta warke in ya cutar da ita shi zai biya kuɗi gaba ɗaya kuma kunci zai fi tsananta wanda yi wacce bata balaga ba a nan ta'aziri yake karuwa. mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin shirin ciwon ya mace na wannan mako. Sai a tara da mu a makon gobe domin jin ci gaban maudu'in namu. Yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Hajiya Saratu Garba Abdullahi. Reverend Dr. David Pofi sai ko Malam Lawal Garba Giginyo da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Virus russian ni Aisha Mu'azu nake fatar alkhairi. Ma'assalam. kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin ji shawara ga yan uwana yan Najeriya a jinjina mu shugaban yan sanda na Najeriya saboda wallahi kowa ya san kina kokari kina jajircewa dangane da haƙƙin tsaro da kuma ministan yan sanda na Sokoto da kuma kwamishinonin yan sanda da IGIG sannan da DPO DPO da kanana don Allah ka taimaka haƙƙoƙuwansu ka ba su abin su ko kanana ku ji tsoron Allah wanga aiki da kun ka ɗauko na alheri don Allah ku jajirce samun nasarar ka shine samun nasarar su shine samun nasarar Najeriya Allah ka taimaki Najeriya da 'yan Najeriya. Assalamu alaikum sayan Hausa na murya Amurka sunana magaji suka ba zai dagar local government jiga state don Allah sayan Hausa ku isan mun da sako na ga ina lafiya na jihar Jigawa jihar mu ta Jigawa da ta zakar karkara na don Allah ya duba yanda halin da muke ciki mu mutanen ƙauyen zai da ke karamar hukumar gari asibiti muke roko don Allah ko mun kankanta su da aka tahi asibitin nan wai aka je aka yi a lautai kuma lautai din nan mu kuma mu muke da kashi goma a ciki mu muke da yawan jama'a a ciki amma da aka tare aka san kashi aka je aka yi asibitin nan a lautai he ka asibitin nan he ka an ce likita ya tafi gona kuma mu kuma mu muke da yawan jama'a dan Allah dan Annabi Dr. Abba Zakar kai mana asibitin yan magani a garin a cikin garin zai da ke garin hukumar gari assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da ba kungiyar muryar ta ta kasashen jihar Taraba dangane da wannan zaɓen mataimakiya da Joe Biden ya yi wa wata bakar fata. Hakika mu sai mu ce wannan ya kara wa da karsashi a musamman ma yadda Amurka take da dimbin bakake kuma ake ɗan nuna musu launin fata ko ce wariya muna ganin alamu wannan zai kara masa karsashi wajen samun kuri'un turawa masu son canji da kuma baƙaƙen fata waɗanda suke ganin an zaɓi mataimakiya baƙa 'yan wasu da fatan wannan zaɓe zai zama alheri ga Amurkawa da ma kasashen da suke mu'amala da kasar amurka a duniya baki da ah, assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwalin jihar ina zan ta dukkan al'ummar musulmi ne suka samu ambaliyar ruwa na ta'adin gidajensu a wannan damuna da muke ciki a duk inda suke a fatan allah mai musu allah kiyaye gaba allah hore musu yadda za su shiga gidajensu ina kira ga gwamnati kuma na dukkan wanda aka yi samu wani ambaliyar ruwa a jihar sa ko a yankin ko su taimaka musu da tallafin da ya kamata kuma da dukkanin masu sarari wanda suke taimako suke damar taimakawa taimaka musu domin kowa ya taimaki wani Allah ya taimake shi fatan wanda a da wani tsaya da zai da gwamnatoci da masu hannu da shuru sun zo na wa da su assalamu alaikum Sani Balak da ke guru Hausare a jihar yoruba Najeriya ina kira ga 'yan siyasan Najeriya ku ringa jin tsoron Allah ba ku da kirki talakawa ne suke kai ku matakin wannan kujerar in kuka ci sai ku yadda su ba za ku ƙara wayo ta ba sai nan da shekara biyu wallahi siyasar Najeriya akwai sake a cikinta. Ba ku da kirki 'yan siyasa ko ga sa talakawa talauci in kun tuntubi su talaka talakawa sun kwanakin dinnanci akwai ranar da za ku fito talaka su ce ba za su yi ku ba. wanda ba ku da amana ba ku da halarci duk wanda in kuka zaɓe shi ya tafi shi shikenan kamar an shuka dusa kamar especially jihar ta jihar Yobe ni da nake jihar Yobe Yobe ma Yobe ta Arewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Isiya hasan ke magana daga nan Maiduguri ika gaskiya mu al'ummar jihar Borno muna cikin mawuyacin hali da gaskiya yanzu ga tsadar rayuwa kuma ga tsadar abinci gaskiya mu da muna nuna kuka mu ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya kawo mana tallafi gaskiya muna cikin bugatar hali gaskiya muna neman tallafi daga shugaban kasa an kawo mana sai abubuwa ko a buɗe mana boda abubuwa shigo mu dan samu rahusa gaskiya kan muna neman taimako daga shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma muna jina da gwamnan mu Baba Gana Umar muna kira ga masu yin zanga-zanga akan Buhari ya sauka don gazawarsa na samar da tsaro a arewacin Najeriya su domin Buhari zai iya kama su ya ɗaure ko su dubu na wani buhari yana ɗaukar mai ba su shawara abokin gaba da mai zanga-zanga na kira nake yi da 'yan majalisar dokokin najeriya su cije buhari da a zantar da mataimakinsa bisa doka don a sami tsaro da zaman lafiya cikin sauki a kasar mu daga yusuf adam jos najeriya na gode sashen hausa na muryar amerika assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen hausa na boa mai magana hasan ibn muhammad faɗa maka reshen karamar hukumar masu Najeriya. A kira na da zai ga al'ummar Najeriya shine game da waɗannan tashe-tashen hankula da yake faruwa musamman ma arewa maso gabashin Najeriya shine yawaita addu'a da roƙon Allah da yawaita ayyukan alheri ne ta wasali da su ta haka sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki a cikin raƙononin da muke fama da shi. Na gode sashen Hausa na BOA ne mako Hassan Ibn Muhammad Almangayi na cina shugaban ƙungiyar muryar talaka. Reshen karamar hukumar masu jihar Yobe ku huta lafiya. Da sunana Zakariya Aliyu, ogarin Sakataren Fayasa kungiyar Ƙungiyar Arewacin Najeriya, wanda aka sani da wamban makasin Abuja. Abin da muke son magana a kai shi ne, muna cikin wannan gwamnati, mun zaɓi wannan gwamnati ba mu da farfata. Amma ba ta nuna halarci ba saboda mu makasin Najeriya, gwamnati ta zo ta manta da matsalar 'yan arewa ke shugabanci ya kamata a ce duk wata dama mun je kuri'a kamata a ce an kula da mu. Masu kamakon da muka samu ba mu da mutunci ba a san mutuncin mu ba ba a san hakkin mu ba kame ga shi nan ba kama hannun da kuma wasu kula fulani su su san mutanen su san darajar yan uwansu. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.